wake up in the morning. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na rana. Yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran duniya. Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon jim kaɗan bayan da sojojin Isra'ila suka fitar da sanarwa ga al'umma da su fice daga yankin. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa sojojin ƙasar su ƙwace wasu garuruwa a ukraine a yau asabar To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa kungiyar TLP da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashen Afirka ta dakatar da wasu 'ya'yan kungiyar bisa zargin su da aikata wasu ayyuka da suka saba da ƙa'idojin kungiyar. rabda ciki kan kudaden kungiya da amfani da takardun bogi yin mu'amalar kudda-kudda 'yan siyasa da nuna goyon baya wa gwamnatocin mulkin soja na daga cikin abubuwan da kungiyar turnon lafash international ke zargin wasu kusoshinta da aikatawa waɗanda suka hada da na congo biyu na cote d'ivoire da guda na niger sannan za mu kawo muku rahoto a kan matsalar rashin wadataccen abinci da ake fama da shi a wasu gidajen gyara hali a najeriya kamar kullum a rana irin ta yau asabar baba yakubu makeru yana nan tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya kuma shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan yanayin aikin tasi na yellow cab a birnin new york na amurka da irin matsalolin da suke fuskanta bayan kafa kamfanin na yellow cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kukan aiko mana ta imel. To amma yanzu ga zara da kashin labaran duniya na farko. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon a yau Asabar, jim kaɗan bayan da sojojin Isra'ilan suka fitar da sanarwa ga al'umma da su fice daga yankin. Gidan talabijin na AFP ya nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yadda hayaki ya turnike wasu gine-gine da ke yankin da safiyar yau. Jim kaɗan gabanin harin kakakin rundunar sojin Isra'ila Avicii Adrai ya wallafa a kan shafin X inda ya kira ga mazauna yankin Harit Herek da su ƙauracewa yankin. ci gaba da kai hare-hare ta sama da isra'ila take a kudancin birnin beirut ya haifar da kwararar 'yan gudun hijira fararen hula daga yankin duk da yake wasu na komawa domin duba gidajensu da wuraren kasuwancinsu amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin gaza bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin sai dai matsalar rashin abinci da magunguna da sauran kayayyaki ga falasɗinawa ya shiga wani mataki a halin yanzu tun bayan fara yakin da aka kwashe watanni goma sha uku ana yi fadar white house a watan da ya gabata ta bai wa isra'ila kwanaki talatin don inganta yanayi ko kuma su rasa tallafin soji yayin da wa'adin ya cika manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba tana mai cewa isra'ilan ta samu ci gaba kaɗan amma duk da hakan ta buƙaci isra'ila ta ƙara ɗaukar matakai kan kayan agaji Ƙungiyoyin bayar da agaji na zargin sojojin Isra'ila da daƙile kai kayan agajin a Gaza kusan ɗaukacin al'ummar Falasɗinawa kusan miliyan biyu da ɗigo uku sun dogara ne da taimakon ƙasa da ƙasa kuma likitoci da ƙungiyoyin agaji sun ce matsalar ƙarancin abinci ta yi ƙamari. Ƙwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar a fara fuskantar yunwa a arewacin gaza da ke fama da rikicin ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a yau asabar cewa sojojin kasar sun kwace ƙauyukan makaribka da hairihoribka da ke yankin danux na ƙasar ukraine shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce dole ne rasha ta yi duk mai yiwuwa ganin an kawo ƙarshen yakin da take yi da ƙasarsa ta hanyar diplomasiya a shekara mai zuwa A wata hira da aka yi da shi a gidan rediyo a yau Asabar, Zelensky ya ce yanayin yakin da ake yi a gabashin Ukraine abu ne mai matukar wahala, kuma Rasha na samun ci gaba. Ya ce takwaransa na Rasha Vladimir Putin baya da burin amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce Majalisar Dokokin Amurka sun hana shi ganawa da zababben shugaban Amurka Donald Trump kafin rantsar da shi a watan Janairu. To Zahra za ta dawo ta karantu mana sauran labaran amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyar ƙasa da ƙasa TLP International mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da bunƙasa demokuraɗiyya a ƙasashe goma na Afirka ta dakatar da wasu manyan mambobinta na ƙasashen Congo, Cote da Nijar. sakamakon samunsu da aikata abubuwan da suka saba wa manufofin kungiyar sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce ba za ta saɓu ba wakilin muryar amurka a yamai sulimu barma ya aiko mana da ƙarin bayani rabda ciki kan kudaden kungiya da amfani da takardun bogi yin mu'amalar kudda-kudda 'yan siyasa da nuna goyon baya wa gwamnatocin mulkin soja na daga cikin abubuwan da kungiyar turnon lafash international ke zargin wasu kusoshinta da aikatawa waɗanda suka hada da na congo biyu na cote d'ivoire da guda na niger a cewarta ta sha samun korafe-korafen jama'a a game da wasu mambobinta da ke aikata waɗannan ɗabi'u da suka saba wa manufofinta sabili kenan ta dakatar da su daga sahun 'ya'yanta shugaban reshen niger michael sodi ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya shafa ya yi watsi da wannan zargi babu wani abu da suke tuma mu babu babu kamar ni suka ce a ah, eh, ina kama sojoji da suke iko an ba mu lamba yabo shine shine suke tutuwan mu amma waɗancan biyun sun yi wasu eh, abubuwa da bai daidai ba kariya suke yanzu mun shiga cikin mulkin rikon kwarya menene ya kamata dan horon hula ya yi sai ya kama a kirciro constitution da zai su zamna jamhuriya mai kyau wanda kowa yana samu alhakunsu wannan aiki insha Allah muna nan da shi kungiyar Tournoi La International da ke matsayin wata gamayyar kungiyoyi sama da 200 a kasashe goma na nahiyar Afirka renon Faransa na da awa ne kan ayyukan kare hakkin dan adam da demokradiyya da dukkan manufofin da ke da nasaba da wannan salon mulki da ya zama wajibi ga kowace ƙasa tare da tabbatar da 'yancin da ke baiwa talaka damar zuba ido kan ayyukan gwamnati haka kuma kungiyar na fafutuka kan maganar shari'a irin ta adalci da gaskiya kawar da bambanci a tsakanin jama'a saboda haka ta ce ba za ta ci gaba da alaka da masu yi wa wannan tafiya tarnaki ba tuni aka fara yunkurin garzayawa kotu. Wannan tahiya na sekretari international ta yalfi ba tahiyar daidai ba ne, ma Faransa suke nan ga aiki. demokrasiyar na sai mun yi abin da Faransa yake so, demokrasiyar na sai mun yi abin da Fari yake so. haba cikin mutane uku daga aka ce sun dakata aikin su akwai shugaban kungiya amani eh, alexander na cote d'ivoire ne yake zai ta yi ya kai takarda koti insha allahu koti zai daga wannan da yake bayyana ra'ayinsa dangane da wannan takaddama shugaban kungiyar mojan siraji isa na cewa bai mamakin matakin uwar kungiyar ta turnan lafash ba kowa ya sani demokradiyya ta musu riga ta musu wando ta musu hula ta musu takalmi ta ta musu sutura sai yau aka wayi gari hakika wa'annan mutane suke goya ma wa'anda suka wa demokradiyya karan tsaye baya to abu ne wanda hakika bai ba mamaki ba saboda dukan wa'anda ke yin wannan abu kamar yadda muka hudi lokaci zai zo za su nadama da irin wannan aiki na asha da suka yi a shekarar 2014 ne kungiyoyin farar hula suka haɗa kai a ƙarƙashin abin da suka kira turnan lafash da nufin gwagwarmayar samarwa talaka sukunin walwala bayan la'akari da yadda wasu shugabanni a ƙasashen afirka suka fara shimfiɗa mulki irin na kama karya yayin da wasu daga cikinsu suka fara kwaskware kundin tsarin mulki da zumar da woma akan karaga Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a kasar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. ko kuma a bibiye mu ta adireshin mu na sada zumunta kamar facebook x da instagram yanzu ga zahar da kashin labaran duniya na biyu. Babban jami'in kula da sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen G20 masu ƙarfin tattalin arziki da su ƙara ƙaimi ga shawarwarin COP29 kan yarjejeniyar tara kuɗaɗe ga ƙasashe masu tasowa, inda ya gargaɗin cewa akwai jan aiki a gabansu. jami'in kula da sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya simon stell ya yi kira ga shugabannin ƙasashen g20 da suka hada da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da masu gurɓata muhalli da su yi la'akarin da ƙasashe masu tasowa wasu ƙasashen masu tasowa waɗanda ba su da alhakin fitar da hayaƙi mai gurɓata yanayi a duniya suna son ƙasashen G20 da su dinga bayar da dala triliyan uku don taimaka musu game da tasirin sauyin yanayi da kuma sauyawa zuwa makamashi mai tsafta a duk shekara. Adadin ya ninka fiye da sau goma wanda masu ba da tallafin da suka hada da Amurka da tarayyar Turai da Japan ke bayarwa a halin yanzu. Wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai a wani asibiti da ke arewacin Indiya ta kashe jarirai goma tare da raunata wasu goma sha shida kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani jami'in yankin Bimal Kumar Dube ya ce gobarar ta tashi ne da yammacin jiya Juma'a a wani asibiti da ke birnin Jansi a jihar Uttar Pradesh a Indiya. jami'ai sun ce gobarar ta tashi a inda ake kula da jarirai hamsin da biyar an ceto jarirai arba'in da biyar kuma suna samun kulawa ta musamman kawo yanzu dai ba a bayyana abin da ya haddasa gobarar ba Brajish Patak mataimakin babban ministan jihar ya ziyarci asibitin kuma ya gana da iyalai a yau Asabar inda ya yi alkawarin tallafin gwamnati ga iyalan da abin ya shafa tare da yin alkawarin gudanar da cikakken bincike. A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu tarayyar Najeriya ne cewa Hukumar kula da gidajen gyara hali a Najeriya ta ce tsananin tsadar rayuwa na haifar da gazawarta wajen iya ciyarwa da ba da cikakkiyar kulawa ga ɗaurarrun da ke gidan gyaran hali. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka a Abubakar Lamido ya aiko mana. Daya daga cikin shugabancin gidajen yari na Najeriya ya koka tare da bayyana cewa sakamakon tsadar rayuwa da abubuwan yau da kullum tsadar rayuwar dai ta haifar da gazawa matuka wajen ci gaba da ciyar da ɗaruruwan 'yan gidan gyara hali. Wannan batu dai kusan ɗaya ne a wasu sassan gidan gyara hali a sassa daban-daban na Najeriya. Hukumar dai ta ce gaskiyar magana ita ce ba ta iya wadatar da ɗaruruwan ɗauraru da abinci da ya kamata saboda tsadar rayuwa kuma batun yanzu bane dai 'yan gidan gyara hali ke ci gaba da kokawa kan irin matsalolin da suka shiga musamman na rashin abinci da rashin lafiya da cututtuka daban-daban kan kuma wannan yanayin da suka shiga na karamcin abinci ga abin da wani dan gidan gyara hali ke cewa. Eh, gidaje yare ana wahala ana wahala babu abinci babu magani ba wajen kwanciya wajen kwanciyar da ya kamata ya dauki mutum alal misali mutum 100 sai aka ga an kusa mutum sama da ɗari biyu da hamsin mutum kan mutum ake kwanciya ga babu abinci ga babu magani so ga cututtuka abinci ana baka na safe kana tunanin na rana ba wani isan mutum yake yi ba da so uku ake bayarwa yanzu so biyu ake bayarwa dan bacin wannan yanzu zancen da nake gaya amma recently akwai mutanen da sun kai kamar mutum uku zuwa hudu wanda yunwa take hallaka shi wannan ba wai sau daya bane ba kafin sati ya kare sai ka ga wani su wanda ko an fita da gawansa ko an fita da shi a je a nema mar a ya halaka hanya illan yunwa ne ga jinkusu ba wani kotu ake kai mutum ba mutum ba yana da gata ba an zo aje shi an aje shi an manta shi akwai bako shi ne mai shekara biyar bako wanda yanzu ya zo shine mai a shekara biyar haka akwai matsala da haka kuma na tuntuɓi wani shugaban wata kungiya da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye a gidajen yarin najeriya mr smart ido ya ce Yana cewa ne tsawon lokaci muna wannan fafutuka, to amma kuma ba mu ganin sauyi domin mutanen da ke kokarin aikin gidan gyara hali su ma ba su sauya ba a sassa daban-daban na najeriya gaskiyar magana dai ba abin ka'idodi wajen kula da ɗauraru shi ma wani da ke bibiyar harkar gidan yari da ke kai musu abinci ga abin da yake cewa sunana kuma da muktar bala muhammad shugaban ƙungiyar mai boji mara da charity initiative a mai rajin kare hakkin bil'adama a yankin niger delta da ƙasa baki da wato gaskiya najeriya in aka kwatanta shi aka zaga najeriya ta yi fice a wurin take hakkin bil'adama a kowar mataki gaskiya yau a ce baka an yi mutum ma a cikin gidan yari na kwana kudu wallahi in ya fito zaka dauka kamar an binne shi ne a rami ya fito so saboda haka ya kamata a ce hukumomin Najeriya su ji tsoron Allah su mutunta dokokin kare hakkin bil adama wanda yake insha Allah ta'ala aka ce an mutunta dan adam kamar an mutunta makoma ne baki da hukumomi dai a Najeriya sun bayyana irin matakan da suke dauka kan cimakar ta 'yan gidan yari Musa Abulade Benson shine mataimakin daraktan hukumar gidan gyara hali ta kasa. Yana cewa ne karuwar yawar mutane da ake turo muna a sassa daban-daban na Najeriya shine babbar matsalar da muke fuskanta saboda haka ake samun cikas musamman wajen wurin basu isassun abinci da wurin kwana saboda haka ana karo muna mutane musamman waɗanda ake zargi a sassa daban-daban na Najeriya amma dai muna iya bakin ƙoƙarinmu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Abubakar Lamido. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a lafiya zai duba yanayin aikin tasi na Yellow Cab a birnin New York ne da irin matsaloli da aikin ke fuskanta bayan kafa kamfanin Yellow Cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe. A farkon shekara 1907 ne wani da ake kira Harry and Allen ya kirkiro da wannan aiki na taxi na Yellow Cab a birnin New York. Yellow Cab ya shahara a birnin New York da kewaye har ma ana kallon motocin Yellow Cab a matsayin tambarin New York. yellow cab na ɗaukar fasinjoji ne a cikin gundumomin birnin new york guda biyar da suka hada da bronx brooklyn manhattan queens da kuma staten island aikin yellow cab ya fuskanci sauye-sauye da dama har zuwa wannan lokacin bayyanar sabbin kamfanin tasi kamar uber lyft da sauransu ya shafi aikin yellow cab dalili kenan kuma da yasa muka zanta da abdulbasir nuhu abbas direban tasin yellow cab a new york wanda na tambaye shi ya yake ganin aikin yellow cab yanzu da shekarun baya eh, wato da ba wani challenges da yellow cap ne shi black cap su black cap kuma ba su speak ko ina sai an kira su amma yanzu shi aka kawo uber akwai su wave akwai su iri iri iri taxi kaga shi dama shi aikin eh, taxi na yalo a cikin gari shi yake aiki kuma ya fita waje ya aiki amma su waɗannan bakakin motocin kamar su gypsy haka ba su iya zuwa cikin gari su dauka to wannan challenges nan sai ya bari ana competition mm, gasa ya zo cikin eh, aikin gasa ya zo cikin aikin ka gane shi yasa shi kusan kamar direbobin ma kamar sun fi passengers ma yawa <laughs> abin da ake ciki kenan to um, menene matakin da ku masu yalo kuke ɗauka saboda an fi sanin wato direbobin taxi na yalo a new york fiye da duk wani kamfani da zai zo kamar su uber da su lyft da sauransu eh kasan aikin da yake wato yau da gobe wai sai allah kuma kullum mutum kana yi kuma an dade ana ciki kasan irin ways and da da zaka bi idan ka bi nan bai yi ba in ka bi nan yayi in ka bi nan bai yi ba ka bi nan yayi aikin da yana neman naciya ne ka gane ko hmm. da yake kuma alhamdulillah an dogara ga Allah in dai an fita hukun duka yana kan ubangiji ne kasan koya aka yi ne zai maka yadda kake so ya samu abin da muka dogara da shi kenan to ya batun wurin samun amfani shin samun amfani ya ragu ne ko dai a'a duk da cewa akwai gasa ku 'yan yalo har yanzu dai kuna samu kamar yadda da farko kuke samu eh gaskiya gwargwado kaga da motar na da tsadar kwarai to amma yanzu motar ya yi sauki in kace motar na da tsada me kake nufi wato cajin da kuke yi ne ko dai a ku dauko mm. motar da kuke yi ne yake da tsada da dauko motar da muke yi a wasu lokacin da Eh, mutum da ya ce biya kamar misali ai mutane biyu ke aiki akwai kuma wanda suke aiki su ɗaiɗai to a da wato direba biyu ne akan mota ɗaya direba biyu akan mota ɗaya komai hmm. da irin tsarin aikin shi hmm. to a ko wasu lokutan da suka wuce ana biyan motan da tsada kusan ma mutum da ya ce biya dala dari takwas ko dala dari tara amma yanzu sai ko biyu za ku doki mota ma sai ku biya dubu daya kafin kamar ah, ah, wato kowane mutum guda wani lokacin masu ma har yanzu aka manna magana ga wasu ma ba su biyan kai haka nan wato kusan yanzu kudin motar da ya yi sauki amma yanayin aiki ne ya sa ki kafanci hmm. eh. shi sa hakan shi sa hakan yana wani tasiri ne akan um, amfanin da kuke samu eh kaga kamar da muka bayani kaga ai da kuna biyan da yawa amma kuma kuna samu yanzu kuma kudin motan ya ragu hmm. yasa kusan kamar wato wani eh, an dan kuba wani wuri kenan aka kuma yi wani asara wani wuri ka ce. Hmm. Eh. To sai dai an samu wasu direbobin da suke tukan waɗannan taxi na yalo sun hmm. koma uber da sauransu. To eh. za iya cewa yanzu uber yin uber ya fi kyau ko dai a har yanzu ne eh, ku masu yin yalo din ku ne hmm. eh, eh, wato yalo ne dai ya fi e wato kaga ni ban taba yin uber ba kuma kowa da aikin da ya fi kama masa rai wayanda suke yin yalo da yawa sun koma uber wasu kuma sun dawo uber kuma suka sake suka dawo yalo kuma su yan uber a wasu dokoki wanda yake suna samun su ba kamar yalo ba domin kwanakin nan a uber an sa musu wasu dokoki in ba lokacin ka tashin ka ka ba su ka tashi <laughs> hmm. amma kuma ainihin aikin yalo da kashi shi ma yanzu an sa musu uba yanzu yalo ma suna uba wato an sa musu uba me haka ke eh, nufi yanzu yalo su ma suna uba su ma suna da connection da uba kamar yadda ake tura ma yan uba aikin su ma yan yalo su ma suna yi eh, ana jifa masu aiki su ma suna zuwa suna dauka irin yadda ake jifa ma yan uba <laughs> kafanci hmm. eh, kamar yalon shi kusan yanzu kamar abu uku kenan shi ke zaka ka doki mutum kan titi sannan kuma ko keb kafin shi hmm, wani kamfani kuma da banki wani kamfani da banki nan hmm. sannan kuma akwai uber bugun mm. mm. To mu duba yanzu da kamfanonin Uber da wasu Lyft da sauransu da suka zo mm. suna wato takara ko kuma suna gasa da ku a cikin wannan aiki na taxi a birnin New York. Akwai wani haɗin kai da ku masu um, masu yalo kuke yi don ganin um, kun kare ainihin aikinku kuma kun kare eh. ma'aikatanku. gaskiya babu wurin wannan babu to baka ganin yin haka wani mataki ne da zai iya taimaka ma ainihin aikin ku eh to kasan dama shi lamari su sa ake cewa wato duk abin da za a yi in dai akwai haɗin kai za ku samu ci gaba da sauransu dama ni kaina ban san dalilin da ya sa wato ainihin yan aikin yalo ba su da adin kai ba ni dai ban gan shi ba kowa nafsi nafsi ne kawai To madalla malam Basir bari mu taka ma burki a nan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shi bakon namu Abdul Basir Nuhu Abbas direban Yellow Cab a birnin New York da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you gaida baba yakubu makeri yanzu kuma na lokaci ne da za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da raka. Suka ce al'ummar jihar Ondo da ke kudancin Najeriya kamar yadda kuka fara zaben gwamna da na 'yan majalisar dokoki lami lafiya a yau Asabar. daga nan jamhuriyar Nijar muna muku fatan Allah ya sa kammala cikin kammala cikin lumana da kuma fatan Allah ya kiyashe ku da yin zaben tumun dare. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya azurta dukkan ƙasashenmu na Afirka da jajirtattun jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Sakon sani mai langilange ya wuri ne na gaba ya ce, muna murna da kaddamar da cibiyar horo mai suna center of excellence a addis ababa na habasha wadda kasashen sin da habasha da hukumar raya masana'antu ta majalisar ɗinkin duniya unido suka yi domin inganta ɗorewar ayyukan masana'antu da zamanantar da aikin gona da bunƙasa fasahohi a nahiyar afirka da fatar allah ya sa a cimma nasara Wannan kuma saƙon haɗin gwiwa ne daga Hassan Dogon Faci tsari tare da armaɗan mai ganga kukar samu ya ce, Salam VOA Hausa fatan alkhairi gare ku. hana fita da kayan abinci daga kasar Nijar zuwa wasu kasashen daga ciki har da Najeriya da hukumomin Nijar suka yi ya ƙara haifar da tsadar kayan abinci a Najeriya musamman ma wake. Muna kira ga gwamnatin kasar Nijar da ta janye wannan doka domin Najeriya da Nijar tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Sako na gaba kuma ya ce kamar yadda muka samu labarin cewa sojoji sun fatattaki 'yan lakurawa a jihar Kebbi. haka muke fata su yi wa 'yan bindiga a sauran jihohi domin dai a rayuwa an ce babu gagararre sai bararre sako daga shehu adamu rijau kafin mu karkare shirin ga zahra ta sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon a yau Asabar. Gidan talabijin na AFP ya nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yadda hayaki ya turnike wasu gine-gine da ke yankin da safiyar yau. ci gaba da kai hare-hare ta sama da isra'ila take a kudancin birnin beirut ya haifar da kwararar 'yan gudun hijira fararen hula daga yankin duk da yake wasu na komawa domin duba gidajensu da wuraren kasuwancinsu amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin gaza bayan da ta bata wa'adin kara yawan agajin da ke shiga yankin fadar white house a watan da ya gabata ta bai wa isra'ila kwanaki talatin don inganta yanayi ko kuma su rasa tallafin soji yayin da wa'adin ya cika manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba Kwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar a fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikicin. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi mu dawo wato karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana mu gabatar muku da shirinmu na dare yanzu a madadin zahra aminu fage da takarar mana labarai da fiona wa mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci nelson ni aisha mu'azu nake muke sallama ma'asar